This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin a wannan safiya ta yau Lahadi. Yau ma za mu jingina shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a wannan shirin domin ci gaba da kawo muku rahotanni kan zaben shugaban ƙasar da aka gudana a Ghana jiya. Bayan labaran duniya za mu sake haɗa ku da abokin aikinmu baba yakubu makeri da tawagarsa domin jin ƙarin bayanai kan wannan zaɓe kafin nan ga murtala faruk sanyina da halin da duniya ta wayi gari jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar Majalisar Wakilan Amurka ta shirya kada kuri'a a wannan makon kan kudirin dokar tsaro na shekara-shekara wanda ya hada da sama da dala biliyan uku ga kamfanonin sadarwa na Amurka domin su cire kayan aiki da kamfanonin sadarwa na kasar China Huawei da ZTE suka kera daga cibiyoyin sadarwar tafi da gidanka na Amurka domin magance matsalolin tsaro. An fitar da daftarin dokar mai shafuka dubu ɗaya da ɗari 1,800 da yammacin jiya Asabar. kuma ya hada da wasu tanade-tanade da suka shafi kasar china ciki har da bukatar yin rahoto kan kokarin da 'yan kasar ta china suke yi na kaucewa ka'idojin tsaron amurka da kuma tantance matsayin fasahar kere-keren china din na yanzu ma'aikatar lafiya ta kasar lebanon ta faɗa a jiya asabar cewa harin da isra'ila ta kai ya kashe mutane shida a kudancin kasar kwanaki goma da shirin tsagaita buɗe wuta tsakanin kungiyar hezbollah da isra'ila da isra'ila da hezbollah da ke samun goyon bayan iran duk sun fuskanci zargin karya yarjejeniyar ta tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki a ranar 27 ga watan nuwamba domin kawo ƙarshen yakin wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane a lebanon tare da haifar da kaurar jama'a daga bangarorin biyu sanarwar da ma'aikatar ta lafiya ta fitar ta ce harin da isra'ila ta kai a garin beth leaf ya yi sanadiyar shahadar mutane biyar tare da jikkata wasu biyar ta kuma kara da cewa wani harin na jirgin sama mara matuki ya kashe mutum guda a dar syrian wani gagarumin yunkuri da masu tada kayar baya suka yi a fadin kasar syria ya kara kaimi a jiya asabar tare da labarin cewa sun isa kofofin babban birnin kasar kuma dakarun gwamnati sun fice daga tsakiyar birnin homs an tilastawa gwamnati ta musanta jita-jitar da ake yadawa cewa shugaba bashar assad ya fice daga kasar rasa birnin homs wani babban kuma baya ne ga assad birnin na matsayin wata muhimmiyar mahada da ke tsakanin damascus da lardunan gabar tekun siriya na latakia da tartus cibiyar da shugaban na siriya yake da goyon baya kuma gida ga wani sansanin sojan ruwa na rasha gidan rediyon sham fm mai goyon bayan gwamnati ya ba da rahoton cewa dakarun gwamnati sun mamaye wajen birnin na uku mafi girma a siriya ba tare da yin ƙarin haske ba labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc gwamnatin mulkin sojin kasar burkina faso ta nada tsohon ministan sadarwa rimtalba jin emmanuel oedrago a matsayin prime minister kasar a jiya asabar kamar yadda wata dokar soja ta bayyana kwana guda bayan rusa gwamnati oedrago ya yi aiki a majalisar ministocin prime minister mai barin gado apollonia joshim kele de tambela wanda Captain Ibrahim Traore ya cire daga mukamin sa ranar Juma'a. Ba bayyana dalilin korar Tambela ba wanda ya jagoranci gwamnatoci uku da sojoji suka nada tun bayan da Traore ya hau karagar mulki a shekara ta 2022. Draugo wanda babban makusancin Traore ne kuma ɗan jarida ya taɓa zama babban edita kuma daraktan gidan talabijin na Sahel na ƙasar bayan juyin mulkin watan Satumban shekara ta 2022 Traore ya zaɓi Oedrago a matsayin ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnati a matsayin farar hula a cikin gwamnatin ta soji. gaida na na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu nufi kasar Ghana inda ake dakon sakamakon zaben shugaban kasa. Baba gare ka. To na gode alheri. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na musamman akan babban zaben Ghana wanda muke gabatarwa daga nan birnin Accra. An kammala babban zaben shekarar 2024 a hukumance inda aka rufe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar da misalin karfe biyar na yamma a jiya. 'Yan ƙasa dai sun sauke wajibi da ke kansu na zaɓar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki abinda ke nuna buɗe wani sabon babi a tafiyar demokaradiyya a Ghana. Abubuwa mabambanta ne suka faru a ranar zaɓen masu kyau da marasa kyau. a bangaren mai rumfunan zaɓe da dama sun ba da rahoton yadda aka gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana tare da wa jami'an zaɓe kan yadda suka gudanar da zaɓen sai dai kuma an fuskanci kalubaloli ciki har da rahotannin karancin fitowar masu wuka da kuri'a a wasu mazaɓu kamar cape coast ta kudu inda kaɗan daga cikin waɗanda suka yi rajista ne kawai suka kada su ya zuwa yammacin jiya asabar hakan ya sa fitattun mutane kamar shugaban kasa nana akufa ado da fitattun taurarin wasa irin su jocelyn dumas da edem sun fito sun kada kuri'unsu kajin suka yi amfani da shafukansa na sada zumunta domin ba jama'a ƙwarin gwiwa su fito su kada ƙuri'a to ko me hakan ke nufi ga jam'iyya mai mulki ko 'yan adawa sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin wannan shirin Wani mai sharhi akan siyasa ya ce ba hujja ba ce a ƙi yin zaɓe saboda ba a samu biyan bukata ba daga wurin gwamnati. Kana hukumar wayar da kan jama'a akan dokokin ƙasa a ta bakin daraktan ayyukanta ta gargaɗi jama'a akan yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zaɓe. Za ku ji waɗannan abubuwa duka a wannan shiri na musamman da muke kawo muku daga birnin Accra akan babban zaɓen Ghana na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. To madalla. yanzu bari mu buɗe taskar rahotannin mu daga birnin kumasi inda wakilin mu hamza adams ya muna nazari akan yadda aka samu karancin fitowar masu kada kuri'a a faɗin ƙasar baki ɗaya kana ya haɗa mana rahoto yankin ashanti da jam'iyyar npp mai mulki ta fi karfi ita ce yanki na biyu bayan accra wajen yawan masu kada kuri'a a cewar hukumar zaben kasar inda aka sa ran mutane fiye da miliyan uku da digo uku ne za su yi tururuwa zuwa rumfunar zaɓe domin kada kuri'ar su amma ko hakan bai faru ba sabida kusan kashi fiye da sittin cikin ɗarin masu zaɓe ne suka isa rumfunar zaɓe suka kada kuri'ar su na zazzaga wasu rumfunar zaɓe inda na gano da idanuna tare da tabbatar da hakan daga jami'an hukumar zaben kasar da suka buƙaci da da na sa kai sunayensu. Ban dai tsaya dan ba, na tuntubi masu wakiltan jam'iyyun siyasa a rumfar zaɓe na Tamale Station a mazaɓar Manshiya South da ke yankin Ashanti inda na fara da Taufik Suleiman na jam'iyyar NPP. She, uh, number of expected voters, 298. Amma wasu sun yi tafiya wasu kuma sun mutu ciki yasa so ya mun samu 162 amma ba kan da muke expect nan ba amma da yake lokaci kuma ya riga kai ba mu ya mu samu wani namba mu kara kai shi sa a takaice ka ce kamar ten turnout ko kuwa yawan mutanen da ya kamata ce su zo eh, ba ku samu haka ba gaskiya dai ba mu samu ba kana gani ya yi tasiri a sakamakon zaɓe mm. to gaskiya dai ya yi don saboda nan ganda mu stronghold ne Shi kuwa Adam Shamu na jam'iyyar NDC ya ce. Na mu NDC, mu daidai ne. ba wani damuwa mu daidai ne wurin cikin ikon Allah ko wani yana ce zo mana mun doke shi haka. Sakamakon zaɓe daga yankin Ashanti na tasiri sosai wajen gano wanda zai yi nasara a zaɓen shugaban ƙasa akan haka ya sa na tuntubi Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa kan wannan batu. Muna zamun kishin kishin kaman wurin kujera biyu na NPP ya fita hannunsu ya zo hannun NDC wai a dan su kwa ya fita hannunsu sannan kuma offensive law ana cewa ya fita hannunsu ko kuma ma wani jita-jitan cewa kuma a ganga a kamar su at east kuma wanda ake cewa area Pokukurum wurin shi ma after lunch in haka ya tabbata to shi mu ce for the first time in history of ya sunan shi eh, for republic NPP sun rasa kujera masu muhimmanci ko kujera fiye da kujera biyar da suka saba rasawa a eh, cikin zaben da aka yi. Yau ayyuka sojoji ba su kuma kamar sun lose kujeran su. <clears throat> Wannan kuma in ya faru to it means bai da ban mamaki ne jiran da kanshi ma har NDC sun taba rasa kujeran suka ba wani suka ban particular sun kuma sai kwacewa. To shi wurin ya zama kusa ce ya zama swing seat kenan a yanzu. Malam Majisa Abdulsalam na ga alamun a wannan zaɓe zaɓe wasu da ake ganin ba za su iya su faɗi zaɓen ba sun faɗi haka zalika wasu sun yi nasara me za ka faɗi kan wannan. Zaɓe a shan tarjin lista mara yaran sake kaza da farko NPP su samu sabon seat a jira kuma NDP su samu sabon seat kuma wani surare daban. Da tunis kamar yanzu demokradiyyar mu na girma ina ana fahimtar demokradiyyar yanzu ana zaɓe ne kan matsalolin mutane da wanda bai kama su sauki fiye ga zaɓe kan sun party da su individuals. Ko shin mai masu zaɓe ke faɗa a yankin Ashanti game da zaɓen da aka aiwatar? Tilmuni alhamdulillah zaɓen dai muna gani lafiya an kare lafiya amma sofa wanda ya zo muna kamar this time NDC sun samu abin da ba saba samu ba. Muhammad Suraj abin da ni na gani mostly nan ganga son hudu MPP ne. To mostly nan ya zo aka nan nan which means there is a voter apathy kenan. Mutanen da ba su fito su yi vote kan da aka expect ba. to yanzu haka nan nan yana ya kawo wani matsala bangaren npp yana yi favor ndc ne way amma for now nan dai ba mu yi fadi kowane magana shi dai zuwa gobe nan za mu samu actual results from ec's office don shi abin da nake da shi To sai dai mun tattara wasu bayanai da suka nuna cewa wakilin mazaɓan Asawasi mazaɓa mai mafi yawan al'umman zango a yankin Ashanti Honorable Muntaka Mubarak na jam'iyyar NDC shi ke kan gaba a takarar da suka yi da Honorable Abdulmanaf Ibrahim mai wakiltar jam'iyyar NPP a zaben fitar da wakilin majalisa amma yayin da nake haɗa wannan rahoto sai hukumar zaɓe a wannan mazaɓar bata fitar da sakamakon a hukumance ba. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam adam da wannan rahoto mutane da dama sun alakanta hakkin fitowa zaɓe ne saboda suna ganin 'yan siyasa ba su cika musu alkawari ba sai dai masana kamar su abdulfata a kinyale suna ganin ba hujja ba ce ɗan ƙasa ya ki sauke nauyin da doka ta ɗora masa saboda rashin samun biyan bukata daga 'yan siyasa ana jin shi jefa kuriya farko hakki ne na wanda zama ɗan ƙasa hakki ne mutum ya nuna ra'ayinsa game da yadda ake tafiya da lamarin kasa amma cewa kama mutum bai samu biyan bukata ba ta ce wannan zai zama ban kuskure kuma ka akwai mutane da dama da yake wato suke da wannan ra'ayi Ba ba wanda zai yi tsare su da yake muna cikin eh, gari da yake demokrasi akwai freedom don ce kai abin da mutum ke so ya yi duka amma ni ba zan goyi bayan wai saboda mutum da samu biyan bukata ba ai cikin rashin samun biyan bukata nan da ya ma mutum ma ya yi yunkurin jefa kuriya saboda yana so a yi canji ne a yi canzan mulki ne sai a yi canji amma ka ce ba ka jefa kuriya to wanda su za su jefa kuriya ka ki taso ma a ci gaba da gwamnati da ke kai ko kuma a yi sake a. Isa bai da fa'ida mutum sai kamar zai biya bai da fa'ida. yawa to bari mu duba ka saurari irin yadda aka gudanar da yakin neman zaɓe wato kamfen da aka yi gangamin da aka yi na yakin neman zaɓe ya kake ganin mutane suka amsa irin ah, manufofi da su 'yan takara suka fito da su a lokacin da suke yakin neman zaɓe zaben da kuma yadda kuka sani abu ne da yake ya kasance irin surutayyar da aka da ake na promises kuma gane ba an yi kaza an yi kaza to amma ka duba Jamiu, guda biyu da ke gabanin ndc da fi duka kusan idan ce kamar abu ɗaya ne almuhimmu abinda ni da na so da gan wannan lokaci shine irin alkawalin da suke nan duka wani hanya ne za su bi su biya ma al'umman ghana wadannan bukatun nan duka inda kawai yake gani akwai cikas cikin wato yakin neman zaben na kenan don mun dade an zo a yi alkawali ai kaza ai kaza amma ta wani hanya ne da samun kudade da za a biya wa bukatun da duka su da yawa ba ji wannan wannan ne kawai na gan kamar har yanzu ba mu kai inda ya kamata mu kai cikin wato biyan neman a jefa musu kuriyar na mu tambaya mu tambaye su don da dadewa kullum ji an ce kuma muna ran deficit budget wato tattalin arziki kasan nan bai hmm. isan kasan nan cikin biyan bukatun da ake nema hmm. abin da ke kai kasashe kamar ghana na da su duka shi aje imf ko aje neman bashi hmm. to wannan karo ina ji gaskiya ba yi adalci kungiyoyi guda biyu da ke gaban duka ba su yi ma al'umman Ghana adalci ta wannan bagare. Abdul Fattah ke kenan mai sharhi akan harkokin siyasa a birnin Accra. Kada a manta sashen Hausa na murya Amurka ake saurare daga birnin Washington a wani shiri na musamman kan zaben Ghana da muke kawo muku daga birnin Accra. Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a ta bakin daraktan ayyukanta Dr. Imrana Muhammad ta gargaɗi 'yan ƙasa game da yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zaɓen ga kuma yadda ya yi jawabin nasa. Zancen ne kamar yau ne ranar zabe. An yi kashedi ga al'umma kan in ka ta yi rufan zabe abubuwan da aka shirya da dokan da aka ajiye na zabe mu saya kai mu yi mu. swabani ya zo in swabani ya zo tsakaninka ne da watakila official mai zabe ko jami'an zabe kowane rufan zabe akwai wayanda ke saya ma eh, kungiyan siyasa in ka te kai kana goya ma wani kungiyar siyasa bayan ne wani matsalan da ya faru kar ka saya ka yi wani cece mu ce kai ya sunan shi zantinka au dan sandan da ke wurin au yan hukuma masu duban zaben au kuwa kai dan wankan da ke wurin as party agent wanda ke sama ma party ka kai mai kara muka yaka nan mun yi aikin da shirye-shiryen da aka abubuwan da aka shirya ga wurin zabe kenan bayan mun gefa kuriyan mu doka ya ce kamar ka gefa kuriyan ka ka isa gida karfe biyar za a kulle gefa kuriya in lokaci ya kai in kana son ka ka zo ka ga kidayan da za yi ne kai ka komo ka zo ka duba kan da ke kidaya in an dace kaman wanda kake goyon baya bai yi nasara ba shi mu rungumi kaddara don kasashe da yawa da aka ce kaman an fito da eh, sakamakon eh, zabe wasu suka ce bai musu ba suka tada zamne tsaye ya koma da kasashen ne baya amma mu aka fito da sakamako kaga bai yi maka ba akwai kotu akwai eh, yan sanda akwai hukuma mai zaben muna da anya mu kai musu kara ya so hanyoyin da matattakayan da ya ci abi abin da muka ga kamar watakila ya ci muna tuwa a kwarya za ya daidaita su amma muka yi wulgi da wayannan shirye-shirye muka kawo tare da saye kasan mu za mu koma da shi baya mu kuma za mu koma baya amma akwai 'yan siyasa da suke shakku kai magana kotu suna cewa ba sa samun adalcin da ya kamata har yau dai za kana kan akai kotu ko kuma dai akwai wata hanyar da jam'iyya ko wani da ya tsaya takara zai iya amfani da ita bayan kotu to mu dai abinda dokan kasa ya shirya kenan bayan kotu na farko shine hukuman zabe su ke da fito su za su fito da sakamako na biyu shine abinda dokan kasa ya shirya ne in ka amince da sakamakon hukuman eh, zaben ba ka je kotu kan da dokan kasa ya shirya kenan bayan shi ba wani hanya kuma da za ka bi hanyar da ka ce za ka bin ne watakila zai kawo matsala a kasan ga wanda mu duka ba zai taimaka muna ba sannan kuma na biyu eh, kungiyoyin siyasa mun san su da yawanci furuci ne cikin zafin kamfe da abubuwa amma kan da muka san su da muka san shugabanninsu mu dai ba mu zaton kaman sun ya su yi wulki da dokan kasa su yi wani abu daban ba saboda shi mun karfafa abin da sunan suka sani ya ci su yi ne shine su yi aiki da dokan kasa su yi aiki da hukuman zabe a dace kaman kasar nan namu na Ghana da aka mu da zama da kwanciyar hankali da zamantakewan da ke tsakanin al'umman kasa munya mu cece shi munya mu rika shi ya zamanu sosai. Dokta Imrana Muhammad kenan daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan jama'a ta kasa. To ko menene matakin da 'yan sanda suke dauka a daidai wannan lokaci da ake dakon sakamakon zaɓe? Tambaya ke nan da wakiliyarmu Hawawa Abdulkarim ta yi wa ACP Imam Hussein Abdulrahim Hussein limamin 'yan sandan Ghana wadda ya bayani kamar haka. Kamar da kika gabatar nan alhamdulillah muna da zaman lafiya irin wannan tashe-tashe hankali babu shi. To amma ila yau aikinmu ne duk inda muke da wata information cewa fitina na iya tasowa na iya barkewa babu shakka zaki samu 'yan sanda wurin yasa ba kawai ne gaba dai cewa a'a an tashi an je ana gadin masallaci ko ko ceci ko ko a'a wannan babu shi kamar yadda kika sani muna da inda muke ce masa flash point wannan shirin da ake mata daban ne amma ina tabbatar miki da cewa duk inda zai yi fitina ta taso ko kuwa inda ke bukatan tsaro ko ko wanda ke bukatan tsaro duk an yi an tabbatar mafi yawancin jama'a rikici idan zai taso ina gani ya fi farawa kan matasa me za ka gaya kan matasa babu shakka matasa kamar yadda muka sani idan suna son wani abu ko suka sa wani a gaba su ba su ganin komi kuma ba su jin komi sai wannan abin domin jini na zafi a jikinsu da sauransu wani bi kuma ba a aunawa yadda ya kamata a kan haka ke son ja hankali matasa cewa na'am kowanne daga cikin ku yana yanci ya nuna inda yake so ya yi farin ciki da sauransu duk wannan hakkinsa ne kasancewa dukkansu 'yan gari ne wannan suna da wannan haki amma sai mu lura inda hakkinka ke kwantawa nan wani hakkin wani ke sumawa mu yi zabe lami lafiya idan ka tafi ka je ka yi zabe na farko akwai wanda suka kasance wajibin zaben nasu ne su ne wanda muke kuce masu isi e muke shi musu isi hukumar zabe kenan ta biyu akwai kuma wato yan security su ne yan sanda da sauran sassa na ah, masu lura da ah, tsaro ta uku kuma akwai 'yan jarida kamar ku haka kuma kuna nan kuna rubutawa kuna ba da rahoton nan sa'an nan kuma ilayya kuna dukan bidiyo ina isa dukan mutane na gani bayan haka su 'yan fatin da kansu suna da nasu wa'anda suke ɗaya musu agents wanda za su jakadan eh, kowane yan fati suna tsaye suna lura da yadda lamarin ke tafiya dukkansu suna rubutawa bayan haka kuma muna da wa'anda muke ce musu observers suna yawace yawace suna lura suna mai da hankali ga yadda lamari ke tafiya ke gudanar da lamari ina ji wa'annan kawai sun isa su tabbatar maka da cewa i e, a yi abin yadda ya kamata kenan idan an yi zabe ko ko idan ka tafi ka yi zabe ka fitar da wanda kake so abin da ake bukata idan baka da wata wajibi wannan rana kuma gida ka je ka huta idan aka samu mutum da laifin ɗaukan akwatin zabe wani hukunci ake yanka wannan babban laifi ne babban laifi ne gaba daya kai sai za a yi kika yasa ina kiransa kamari wani ya yadda a yi amfani da shi wurin ɗauka akwatin zabe wata guje-guje wata sace-sace wata fitina ina ji shekarar jiya nan akwai wani samari da ke yawan manya-manyan maganganu a social media eh, ga shi ya yi manya-manyan maganganu a karshe kawai an kama shi an gurfana da shi a kotu yanzu haka an ba shekaru ɗaya a goma ina ji duk wanda ya yi abin nan ah, irin wannan fitina a sauki ne ana samun sa ko ina akwai yi kan social media ya yi magana ba social media wasu ke control ko ba haka ba ko a ɗakinsa kawai ke zaune ke yi na'ura ne da sauransu akwai inda take tafiya akwai inda take shiga kuma ka da kake rike shin wasu ne service provider suke ba baka ko ba haka ba duk information ga tana nan acp imam hussein abdulrahim hussein kenan limamin 'yan sandan gana. to kafin zaben na jiya abokiyar aiki na hawa sharif ta tattauna da wasu dalibai 'yan kasar niger mazauna ghana wanda suke karatunsa a nan ghana akan yadda suke kallon wannan zaben da aka gudanar a jiya ga dai yadda tattaunawa tasu ta fara bari mu fara da kai Mohammed. na san duk da shike dai kana matsayin dalibi kuma dan wata kasa da ke wannan ƙasa ta Ghana. Amma ka fita kana da abokai kuma kana ganin irin abubuwan da ke kaiwa ya komo kuma a matsayin kama na ɗalibi kai ma a fannin jarida illa ba za ka rasa yin taka jaridar ba ya wani hali kake ganin al'ummar ghana suna ciki a halin yanzu da ake gab da zuwa rumfunan zaɓe a ghana eto eh dangane da zamantakewar rayuwar garin ghana yadda kudin garin yake hawa yana sabka mutane kuma kasuwa kayan abinci da wani a harkar business duka yana dan ƙara hauhawa mutane na kuka da irin mulkin da gwamnatin da za ta sauka take yi so ana gashin kishin cewa wannan sabon zaɓe da za a yi za a kawo canji musamman tsohon shugaban ƙasa da ya yi mulkin a lokacin 2016 zuwa 2012 zuwa 16 john dramani muhammad ake ce mishi na national eh, democratic congress na'am so shi ne ke gabata cewa yana kawo yana yana son ya kawo canji dangane da economic garin da kuma halin rayuwa da mutanen suke ciki so yana da kaman policy kin da ya kawo na 24 hour economy na'am da ke da za ta yi aiki kan eh, kan lokutan aiki musamman waɗanda ke ƙarshen kamfanin nuka za a ƙayyade awa takwas na aiki rana bakwai zuwa rana bakwai zuwa bakwai sa ga sati na'am da kuma harkar noma da wannan sauran sha'anin rayuwa duka zai kawo canji a dangane da su sai dai kuma wanga vice president kin da ke yanzu shi kuma dr muhammadu bawumiya ake ce mishi shi ne kandidatin na mpp national patriotic party ah. na shugaban ƙasar da ke yanzu haka a mm. garin da zai huta Allah ya kai mu gobe mm. shi kuma ya kawo policy na shi sosai na digitalization cewa da za a canza komi zuwa harkar lantarki da kuma harkar electronics. Mm. So mutane dai ba su aminta ba mutane na kawowa cewa musamman dai shi wanga shugaban ƙasar da zai huta yana yana jan kunnan mutane cewa da a zaɓi John Mahama ga yadda yake faɗi. Shekaran jiya ya yi zama tare da ya zamna tare da mutane ya yi taro na jan ko hankalin mutane kan kwanciyar hankali a lokacin zaɓe da kuma irin abubuwan da ke wakana. Haka, masha Allah, to bari bari ka numfasa an koma ga Jamila. A malama Jamila, ga ki a ƙasar Ghana, a matsayin ki na 'yar ƙasar Nijar mazauniyar Ghana, duk da ba zaɓe zaki ba, amma kina da hulɗa da al'ummar wannan ƙasa kuma kina ganin me ke zuwa yi komo a wannan lokaci da ake shirin kada da ƙuri'a. ya kike ganin irin ɗamarar da mata suka ɗaura na fita wannan zaɓe kina ganin lalle mata sun shirya fita su kada ƙuri'a a ghana eh to gaskiya haka ne <laughs> tunda muka zo gaskiya mun lura mata suna fita sosai suna yawo suna campaign eh, a kasuwa a gida a titi ko ina muna haɗuwa da mata sosai suna kamfen tare da maza tare da su ake damawa hada 'yan kasuwa da masu saide-saiden kayan miya duka suna hmm. bakin kokarin su da kuma eh, lokacin duk lokacin da za mu fita za mu ganin su suna maya sosai akan cewa lalle lalle mata ya kamata su fito su yi zaɓe su tsaya a gida ko komai kankanta eh, matsayin ka bai kamata a ce ka zamna gida ai ba kai ba in dai dan kasa kake hmm. ya kamata lalle ka fito yi zaɓe. Hawa Sharif kenan a tattaunawar ta da wasu ɗalibai 'yan ƙasar Nijar mazauna ƙasar Ghana. Har yau dai ana na ana dakon sakamakon zaɓe wanda ake ganin kafin ƙarshen wani yau ko kuma zuwa gobe za a samu cikakken sakamako na shugaban ƙasa. a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar sai kuma can da la'asariya idan allah kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin waɗanda suka taimaka na gabatar da wannan shirin baba ya kuma makiri ne daga nan birnin accra nake muku fatan alkhairi a huta lafiya wassalam amma bari na sake miƙa ku ga grace alheri abdu zuwa gaida Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a kasar Ghana za ku iya ci gaba da samun karin bayanai da rahotanni da dumi su kan wannan zaɓe daga shafukanmu na intanet wato VOA Hausa ko kuma sashen hausa.com sai kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da X inda za ku iya samun ƙarin bayanai dangane da zaben da kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma yi aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com. Da aka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da karfe hudu agogon Najeriya karfe uku agogon Ghana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin da suka hada da Baba Yakubu Makeri da sa a ƙasar Ghana. Da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni. Da Murtala Faruk Sanyi na da ya karanto labarai alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.